ka san shi tarihi an ce yana ɗan maimaita kansa. Gaskiya. Lokacin da nake mai farauta, <laughs> ka san da na yi farauta. Musa dike kina yi kina yin dan kabra dan kabra wannan. Yawa ko wani kare na jatau. Ah. Hmm. Kafin ka samu kare irin jatau, sai ka tona. Dan kuikuyi. Gaskiya. Wata wata rana eh, zan fita farauta, ga masu daji sun haɗu, na nemi jatau na rasa, ni kuma ba na so a tafi a bani. Eh, in muka fita a rana ɗaya zo mu ɗari uku yake kama. Dam kare guda da ya eh. A gare mai yalla. To. Aka tafi farauta na raina bai so ba, saboda ba jatau. Allah zarki kam. na je na shuru a can sai na ji tafiyarsa na ji kasan tafiyarsa daban take hannuna yana haka sai na ringa jiwa alamar tafiyarsa dam dam karam eh me kawo jatauna ya aka yi sanna nan can ba sai na ga jatau da kuli ba ka menene kuri kuli-kuli kuma ka san dajin a ina ne? Can wani daji ne a kusa da kamfi yara. A gare mai da muna zuwa kiwon da kuma. Yawwa kamfi yara daga shi sai ruwa kawai. Can kuma sai na ji ƙarar waya a aljihuna. Hmm. Na ɗauko na kasa. Sai matata take ce min jatau ya zo na ce jatau ya zo. Ya kama kuli na ce ya kama kuli. ta ce to ni ce ne masa kwatance na ce ga inda ka tafi shi ne zo ya same ka ki ce karago a karam karago eh, a yalle duk da haka kaga mun fi mu dubu a dajin mafarauta an fi dubu amma kan jatawa wa na kafin ya zo ya kama zomaye guda ashirin da biyar ya tuwo min da su. Cineke o! Oh. A gare mai yalla ta laya laya. Kan ta gala martan. Ba ba wa godu o. Oh. Kai alaka. Kai baji wannan magana ne Ka faɗi mun mu gaskiya ka. Ka ka san ba wallahi kiri wani magana bi zaka yi ba. lalashe na so ya yi goloshi ya lalashe da <laughs> tunani da namu ne ya zaka yi kashe wai ka doka kire ka doka kudi da ke gida.